tunda idan kuna iya tunawa mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu macido allah shi ya bukata kuma gwamnatin lokacin ta amince aka ba cibiyar shi wannan wuri inda ya hasashe na kawo cibiya ta addinin musulunci kamar yadda muka sani allah ya karɓi rayuwar shi ba tare da ya ga wannan abin da ya haga ya tabbata ba yau a cikin ikon allah a wannan rana ta yau mun zo wannan wuri don mu kaddamar da ƙasa tubali na gina wannan cibiya da ya hasashen za ta zo a nan amma Allah bai nuna mishi ba amma ta zo ta hannun yan uwanmu mutanen ƙasar Qatar waɗanda suka kafa cibiya ta taimakon jama'a ta taimakon addinin musulunci a ko'ina a cikin ƙasashen duniya wanda sun yi masallatai da dama a cikin wannan jiha tamu da wasu jihohi cikin wannan ƙasa kuma suna ci gaba da buɗe santoci na taimako jama'a da al'umma suna ba da taimako da ɗauki gajiyayyu kuma kuma yadda kuka ba daɗewa ba za su zo ta hannun hukumar zaka da wakafi su ƙara ba da gudunmuwa ga mutanen mu na jihar Sokoto. Wannan cibiya kamar yadda bayan da gabata za ta kasance babbar cibiya wadda da waya ka samu irin ta a cikin wannan ƙasa. kuna gani ga taswira zanen da aka gabatar su ga yanan hakan da kuke gani shine abin da za a gina anan yin Allah ya yarda kuma ta Allah sun abince cewa na da wannan aiki Allah ya sa ta a mizanin da kuma sarki musulmi Muhammad Macido tare da wannan mata ta ba da wannan gudunmuwa mata guda ce a cikin wannan ƙasa ta Qatar ta ba da gudunmuwa duk abin da za a yi a cikin dukiyarta a matsayin wakafi muna roƙon Allah mai rama mai jinkai ya saka mata alheri ya sa wannan aiki na alheri a mizanin ta ya ba ta aljanna firdausi ba tare da ba ba zan gaji ba ga ƙara kira da sauran jama'a na mu ci gaba da irin waɗannan ayyuka na alheri musamman masu hannu da shiru yau mun sadu da alhaji aliko dangote inda a gudanar da wasu ayyuka makamantan wannan ga mu a nan kuma in mun tashi daga nan za mu je mu yi sallar asar a wani masallaci wanda wannan cibiya tasu ta kafa eh, ta gina nan cikin eh, sokoto ina kira ga jama'a mu da su gaba da ko da irin wannan ayyuka na alkhairi shi zai ƙara kuranye muna waɗannan abubuwa na tashin hankali na rashin zaman lafiya da bakin ciki da muke tare da su muddin jama'a suka cewa al'umma masu hannu da suni suna tausayawa to in Allah ya yarda su ma za su tausaya in ma har wasu daga cikin su ba su kan zuciya suna da tabbata aniya Allah da iko shi da rahama shi kuma ya da umarni idan ka yi ma wanda ke cikin kasa rahama wanda ke cikin sammai zai maka rahama to cikin rahama ta da ilahiya ta zai yaye mana waɗannan abubuwa da ke faruwa na shi tsaro da kuma abubuwa da ke kawo tashin hankali a cikin al'umma saboda kai ina kira ga masu hannu da shuni da mu cigaba da taimaka ma waɗanda ba su ƙarfi wannan shi ne ƙarasa samu danko na zumunci na soyayya tsakaninmu da juna ba ka tsara mutum kai kadai ba kuma irin abin da ka bayar kai aiki da shi irin wannan shine zai same ka a lahira kuma shine za ka taras a lahira in ka ce ka aje kanka don eh, don don yayin ka su wahala to mai yawa ne ba za su wahala ba in ka musu in ka musu kaban musu kuma Allah ya sama albarka amma ladan abin kai kuma ba za su je gare ka ba kamar in kai da kanka ka ɗauka kana cikin rayuwa akwai buƙatar da yake da ita ga abin nan alheri ka bayar da ayyuka irin waɗannan saboda ina fatar malaman su ƙara zabura kuma jawo hankalin al'umma mu ga irin waɗannan ayyuka na alkhairi daga yin tawassuli ga Allah cewa Allah ya karbi ibadun mu kuma Allah ya sa mu al'umma mu albarka Allah ya ƙara kawo lafiya zaman lafiya da ci gaba a wannan jiha tamu da Najeriya baki ɗaya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.